Imam Ali Dan Musa Arida alaihi salam jagoran shirya na takwas daga cikin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzan Allah tsarkaka alaihi musalam waɗanda hadisai daga ɓangaren shi'a da sunna suka tabbatar da samuwarsu da kuma adadinsu a bayan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa yana mai tunatar da al'ummar kakansa fiyayyen halitta manzan tsira Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa ali darasi daga cikin darussan abin da ya faru a tarihin addinin kakansa ko watakila su yi tunani imam ali dan musa arida alaihi salam ya fayyace yadda watan muharram yake da girman matsayi da kima a wurin mushrikai kafin zuwan addinin musulunci kuma saboda alfarmarsa ba su yin yaƙi a cikinsa sannan addinin musulunci ya zo ya tabbatar da wannan wata daga cikin watanni masu alfarma guda hudu imam ali dan musa arida alaihi salam yana cewa Hakika watan Muharram ya kasance watan da a lokacin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci kenan mushrikai suka haramta yaƙi a cikinsa amma mu an halatta jininmu na iyalan gidan manzon Allah a wannan watan an keta hurumin mu a cikinsa an kame zuriyarmu da matanmu a matsayin fursunonin yaƙi an ƙona mu da wuta an wawushe duk wani abin da muka mallaka da ke cikin tantunan ba a kiyaye hurumin manzon Allah ba akan al'amarinmu Imam Ali dan Musa Arida alaihi salam ya ci gaba da bayyana cewa hakika ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam hawayenmu ya zuba an kaskantar da madaukakinmu a kasar Karbala. Hakika kasar Karbala kin gadar mana da bakin ciki da masifa har zuwa ranar kiyama. Don haka masu kuka su yi ta kuka, su yi ta kuka ga mutum irin Imam Hussein, tabbas kuka domin tabbas kuka domin Imam Hussein yana shafe manyan zunubai. sannan imam ali dan musa a rida salam ya ce hakika mahaifina imam musa kazim alaihi ya kasance idan aka shiga watan muharram baya dariya bakin ciki yana lullube shi har zuwa kwanaki goma ga watan na muharram ranar goma ga watan muharram kuwa rana ce ta bakin ciki da kuka da nuna juyayi gare shi yana cewa a wannan rana ce aka kashe hussein alaihi Fiyayyen halitta manzan tsira Muhammad ɗan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana cewa hakika kashe Husaini wata kuna ce mai tsananin zafi a cikin zukatan muminai kuma ba za ta taɓa wucewa ba har abada.